wanda bisa ga baiwa ta ya ba mu ikon sake addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato riyadu salihin darasinmu da ya gabata cikin wannan littafi shine darasi na hudu inda muka kawo ƙarshen babi na harko babi mai bayani akan ikhlasi da kuma tsarkake niyya a ɓoye da bayyane hadisinmu na ƙarshe a cikin wannan babe hadisi ne da ya yi bayanin wasu bayan Allah guda uku da suka samu kansu cikin wani hali mai wuya inda falallen kankara ya kulle su a cikin wani kogon dutse kowannen su ya tawassuli da aikin da ya na alkhairi daga baya Allah bisa ga shi ya buɗe musu suka samu heta a dalilin kyaukyawar niyya bisa ga abin da suka aikata yau in Allah ya so wannan darasin namu da biyar za mu wara shi ne da farkon babe na biyu babe da ke bayani akan tuba al-imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce babu tauba babe mai bayani akan tuba tuba al'amari ne mai girma larabawa ga yarensu ana cewa taba ya tuba ya tubu yana tuba izara ja idan ya dawo ya dawo sai a ce taba kuma ana cewa ya tubu a cikin harshen larabci wannan ɓangaren shari'a kuma shine dawowa daga barin aikata wani sabon Allah da mutum yake yi sai a cewa ne ya tuban ma Allah yana aikata irin nau'in laifi kaza kuma ya yi itirafi cewa ya tuba ya bari saboda Allah misali kamar yana shan giya ya yi bayanin ya tuba ya bari saboda Allah wanda giya ɗaya ce daga cikin laifuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a shata. To malama da imamun ya ce, ƙalal ulama'u, maluma sun ce, Attaubatu wajibatun tuba wajibi ce, ga dukkan mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe to wajibi ne ya tuba ga aikin da yake aikatawa na laihi na kaba'ira. don Allah ya yahe masa ƙananan laifuka da yake yi. Shi Allah idan muka ƙaurace ma manyan zunubai, to zai yahe mana ƙanana bisa ga shi. Aya talatin da ɗaya a cikin suratun Nisa, Allah ta'ala yana cewa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim in matu na hau na anu." idan kuka ƙaurace ma manya-manyan zunubai na Allah ta'ala ya yi hane gare su sai Allah maɗaukaki yake nuka nukafir ankum atikum sai mu karkare maku ƙananan zunuban da kuka aikata wa nudkhilakum murkhalan karima mu shigar da ku shigarwa ta karimci mana Allah ya sa bayinsa aljanna a dalilin ƙaurace ma manyan zunubai sai ya yi musu ƙanana wanda ko karamin layi Allah ya so ya kama ka da shi sai ya kama ka kuma sai ya zama fitina. To, qala ulama malama suka ce at-taubatu wajiba tuba ta zama wajibi min kulli dambin ga kowane zunubi duk zunubin da kake aikatawa matsayinka na musulmi mai imani da Allah wajibi ne ka tuba mutumin da ya yi zina ya san cewa laihi ce ka ba'ira Allah ya hana har ya ce wala taqrabu zina kuma ya yadda laihi ce babu wani abu da zaka cewa gare shi bayan ka ce ya aikata sabon Allah amma wanda ya zina ya yi tirafi cewa abin da ya bai laihi ga Allah ba kaga ya yi ridda ya fita daga cikin addinin Allah don bai yadda da Allah ya haramta ba da dukkan zunubi wajibi ne gare shi mutu ba fa in kanat al ma'siya idan sabon Allah ya kasance bainal abdi wa bainal ta'ala tsakanin bawa da mahaliccinsa la ta ta'allaku bi haqqi adamiyyin babu wani abin da ya rataye na haƙƙin ɗan adam kai ma Allah mahaliccinka laihi amma babu haƙƙin ɗan adam cikin wannan laihin al-imam an-nawawi Allah shi mishi rahama yace falaha salatatu shuruɗin to irin wanga laihi da tsakanin kai bawa da mahaliccinka Allah babu kuma wani abu da ya rataye ga haƙƙin wani ɗan adam to in za ka tuba akwai sharuɗa guda uku ahaduha na ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda uku ayyukuli'a anil masiya ya cirata daga barin aikata saɓon Allah saɓon da yake yi laihin da yake yi ya cirata ya ba aikata shi ma'ana ya bari ya bari kamar wanda kasan kana isko ne icce ko wani haƙi misali kamar mu ce rama wadda mai yi wa mutum mun santa ka iske iccen rama ka cire shi a sayin aga shi an zazzabe shi aka ce ma alahu cirewa ko zazzabewa sai zama ka cira ta daga barin aikata zaben Allah shi kenan wannan in ka yi haka ka cika sharaɗi na farko na tuba wasani sharaɗi na biyu an yandama ala fi'liha bayan nan kuma mutum ya zo ya yi da na sani akan aikata saƙon Allah da ya yi ya bar aikin kuma yana da na sani akan ya yi aikin na saƙon Allah wasalin sharaɗi na uku na tuba ga zunubin da ya zama tsakanin bawa ne da Allah babu haƙƙin ɗan adam da ya rataya shine ayya azima ya yi ƙuduri ya yi niyya Allah ya uda ilaiha abadan cewa to wannan laihin ba zai sake yi ba har abada ya bari saboda Allah shi kenan idan ya haka ya kammala sharuɗa na tuba shi kuma inna Allah tawwabur rahim idan ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayi masu tuba al-imam ya nawawi yace fa in fukida ahadu talata idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku lam siha taubatu to yanzu tuba ne bata inganta ba saboda an rasa sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku wanda shine mutum ya bar aikata saɓon sa'an nan bayan ya bar aikata saɓon kuma ya yi da na sani akan ya aikata sa ne kudirin kuma nan gaba inda yannuha ba zai sake aikatawa ba har abada wannan ita ce ake son mutum ya waɗannan sharuɗan su aka son ka cika game da ita tuba al-imam nawawi ya ci gaba yana cewa ba in ka wa in idan saban Allah ne ya kasance ta ta'allaqu bi adamiyyin ya rataye da haƙƙin ɗan adam bayan ka saba ma Allah kuma akwai haƙƙi na ɗan adam shuruɗo ha arba'atun to yanzu sharuɗan sun zama guda hudu ɗazu guda uku ne saboda tsakanin bawa ne da mahalicinsa yanzu kuma sun zama hudu saboda an samu shigowar ɗan adam hadhihi salasa waɗannan guda uku da muka fara ambatawa in ji al'imamun nawawi sannan sharaɗi na hudu wa ayyabra'a min ha sannan ya barra daga ma'abucinta kama akwai wani wanda ka bin ka haƙƙi ka mayar masa da haƙƙinka Ba in kanat malan idan wannan haƙƙin ya zama dukiya ce aw wawu ko abin da yayi kama da dukiya kamar wani fili ko wani gida ko wasu kaya wannan shi ma ya yi kama da dukiya raddahu ilaihi sai mai dan mai abi ne wani ga kayanka da ni doka ko wani ga haƙƙinka da ni doka bayan ya cika waɗancan sharuɗan guda uku wa in kanat haddi wa in kana hadda in kuwa haddi na na kazafi kamar yayi mai kazafi amma shi bashi da labari wanahu da abin da ya kama da ƙazafi kamar giba da sauran wasu abubuwa na laifuka makkanahu minhu sai ya ba shi dama ya zo ya ce wani ina roƙonka ya min na taɓa yi maka ƙazafi ina roƙonka gafara ka yi min ya ba shi dama ya faɗa mai au talaba afwahu ko kuma ya nemi yahewa wane na taɓa yi maka wani laihi don Allah yana roƙonka ya yi mini bai to ya ce ƙasa fiye ba in ya ce ya yahe shi kenan afallahu amma salafa wa in kana riba in ko giba ta yi kamar ya ci namansa In istahallahu minaha ya nemi halaccinsa wane wani lokaci na taɓa cin namanka ina roƙonka ka yaye mini kuma duk mutumin da ka zo inda yake ka gabatar da koke yana da wahala matsayi ne na musulmi ga irin tausai da jin kai da rama da Allah ya sa a tsakanin musulmi ya zan bai yaye maka ba al-imam nawawi Allah shi mishi rama ya ci gaba yana cewa wa yajibu an ba min jami'id dunubi ya zama wajibi ga mutum musulmin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya tuba ga dukkanin zunubai ba in taba min ba'dha idan ya tuba daga sashen zunubai yana aikata zunubi goma sai ya bar guda ya tuba sahat tuban ta yi na wanda ya bar aikatawa sahat taubatu tuba ne ta inganta inda ahalil haqqi bin ma'abuta gaskiya masana masu ilimi sun tabbatar da haka laihi goma ya kai yana caca yana zina yana shan giya yana sata da sauransu sai ya ayyana guda ko mu ce yana aikatar da mummuna aiki na luwaɗi ga dai sunan zinubai waɗanda Allah ya hana goma ya kai to amma yau sai ya dawo ya ɗebe guda cikinsu ya ce ya tuba ma Allah to tuban yayi a wurin ma'abota gaskiya masana kenan amma sauran laifuka da yake aikata waɗanda bai tuba ba to yanzu layin yana nan a kansa layin yana nan a kansa saboda bai tuba ba ga wa'annan amma wanda ya tuba kuma shikenan inna Allah tawwabur rahim min dalika dam shine ce? a fa’in taba min da hasa hatta ubatu inda ahalil haƙƙi min dalika dam daga wannan zunubin da ya aikata shi ke kenan tubarsa ta yi amma laifuka da yake yana nan yana yi kuma su ko yana nan sunna bai tuwo ba da gare su wa baqiya alaihi albaqi wa baqiya alaihi albaqi saura kuma suna nan a kai ne. Wakatta za a harar da la’ilil kitab, hakika dalilai na Alƙur'ani sun bayyana wa suna da hadisi ko hadisai na Annabi Alaihi wasallam wa ijma'il umma da haɗuwar al’umma na maluma masana. Ala wujubi tauba a kan cewa tuba wajibita. kenan malamai gaba ɗaya sun tattara sun haɗu sun ce tuba wajibi ta Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tubu ilallahi jami'an ku tuba ga Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihun saboda ku tsira saboda ku rabauta ku samu rabo wurin Allah ku tuban ma Allah gaba ɗaya inda ka tuba ka tuba gaba ɗai ka tuba na gaskiya saboda ka samu rahama saboda ka samu jinƙayin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gawarar Allah sannan ku tuban ma Allah ka zan kenan mai yawan istighfari kai ta istighfari shi yasa yana daga cikin al-azkaru al-warida al-ma'thura an nabi sallallahu alaihi wa sallam بعد انهتام الصلاة مباشرة أن يقول المصلي أستغفر الله أستغفر الله astaghfirullah ko shi abin da aka ware istighfari har so uku ko wace sallah kuma kai yana daga cikin zikirra waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin komai kai istighfari har so uku me yasa muke yin istighfari mun yadda mu masu laihi ne ga Allah muna neman yahewa da gafarar ubangiji subhanahu wataala wa qala Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah sai aka keɓe muminai su ɗai tubu ilallah Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba na gaskiya ba kamar wanda suke fassarawa ba bisa ga yadda suka fahimta ba yadda malamai suka yi fassara ba sai a ce ai nasuhu wani mutum na wani mutum aka ce mana suhu ana son kowa ya irin tuba ne a'a tuba na gaskiya aka san mutum ya yi wanda zai cika waɗancan sharuɗa ya zama mutum ya bar aikata laifin ya yi da na sani ya yi kudiri nan gaba inda aka nuwa ba zai sake kuma aikata wannan lehin ba da wannan kenan mala ya kawo mana aya ban sani ba na wannan naku da kuke rike da shi ko ayoyin sun wuce haka ko yawwa to dan nan abin da ya kawo kenan To, wani daga cikin magabata wani malami Allah ya mishi rama ya ce, To, bayan wannan akwai wasu sharuɗa guda biyar kuma da aka tuba bayan waɗanga guda uku. Akwai wasu sharuɗa guda biyar waɗanda ana son su zama ga tuba. Nan mun ji ga sharaɗi uku layin da ke tsakaninka da Allah. Sannan sharaɗi hudu in akwai haƙƙin ɗan adam a ciki na mayar mai da haƙƙin shi. To sannan shi kuma malam ya jero kamar abubuwa guda biyar nan na farko yace akwai buƙatar kai ikhlasi lokacin da za ka yi tuba ka yi ikhlasi ka tsarkake kiniya, amma sai malam sake koma ya haɗe da shi malam al-imamu nawawi yace na biyu kuma ka yi da nasiri kaga guda dai an ka karo kenan sannan na uku kuma shi ma na al nawawi ka bar aikata abin da kaka aikatawa na zunubin nan ma'ana ka bar aikatawa sam kenan dai a takaicen takaitawa al'imamun nawawi ya kawo guda uku shi kuma malam ya karo mana guda biyu guda biyun da ya karo wancan da na ambata na ikilasi sannan na biyu wanda malam ya karo ya ce ka bar aikata laihi a cikin lokacinsa wanda malam mai ahadari ya kawo shi ko Mhm. ya ce wa shirudu taubatin na damu alama fata wani yadda Allah ya uda ila dambe mhm. wa Allah ya uda ko wanda da yake magana abin nan wa an yatruka al-ma'siyata fi ha to ne malai kawo nan kenan idan muka lura yanzu shi malam Salihul na Allah ya mishi rahama ya kawo abubuwa guda biyu bayan guda uku da muke da su na ka bar aikata saban Allah ka yi da na sani sa'an nan ka yi niyyar har abada ba za ka sake aikata wannan zunubi ba akwai buƙatar ka yi ikilasi na hudu sannan na biyar kuma ya zama a lokacin da kake aikin ka tuba amma ba ana ne in mutum bayan ya bar aikin ya tuba tuban bai yi ba sannan mun lura da wanda al'imamu nawawi ya karo in akwai haƙƙin dan adam kuma shine a mayar ma dan adam haƙƙinsa to sai hadisinmu na gaba ko? eh eh To, yanzu kaga duk wani abu da yake na zuciya tsakanin bawa ne da Allah ko? Hmm. Mutumin da ya tuba don ganin wasu kila malami ne, ƙaddara ta kai shi wurin da bai kamata a gane shi ba. Sannan ga ɗalibai ne har sun biyo har sun gane shi har sun gaishe shi. Sai kudurta tun da har ɗalibai ga sun gane shi bai koma har yau dai kaga wannan ni bisa ga abin da ni fahimta. abinda za a dakatar ne a zuciya ko abinda za a dakatar ne babu yanke hukunci idan ya yi da niyyar don Allah hmm? Allah ya sani in kuma ya yi ba dan Allah ba Allah ya sani idan abu ya zama na zuciya abu ne mai matuƙar haɗari saboda a ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani kahiri shi Usama ibn Zaid ko ya din faro shi da takobi sai wancan kayin ya ce la ilaha illallah sai usama ya tsare shi aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da an kala la ilaha illallah kuma kuma ka kashe shi to ya za ka yi da la ilaha illallah ranar lahira shi abin da usama ya fahimta kawai ya ce la ilaha illallah ne don ya samu yantuwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me hana ka tsaga zuciyarsa ka gano kaga duk abin da ya zama na zuciya wannan abu ne wanda Allah ɗaya san shi ko eh illa dai aslahallahu jami'a dan masu aikata abin da yake ba daidai ba muna roƙon Allah ya shirye shi mu ya shirya su su bari babu wanda a zai buga gaba ya nuna cewa shi salihi ne ko nagari ko ya ƙetare shi ɗin yaudara a kai ne sai dai fafutuka da roƙon Allah akan ya ba mu kariya daga sharrin shaidan to hadisin mu na gaba wa ana bi hamza haka na na eh to wa ana bi hurairata wannan hadisa an karbo ne daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ala abu huraira yace samitu rasulullah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaqul yana cewa wallahi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantse da Allah inni la astaghfirullah ni ina roƙon Allah gafara wa tubu ilaihi kuma ina tuba ga Allah fil yaumi a cikin wuni aksara min sab'ina marra irin sau saba'in kaga kenan mu muka yi cancanta da wannan aikin ko can cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce inna fatana laka fata mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar hmm, mun yi maka buɗe da yake bayyane domin mu karkare maka mu gawarta maka zunubanka waɗanda ka yi da waɗanda ma za ka yi wanga fardan kenan ko bisa ga ta. tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'asumi ne Allah ya kare shi bai aikata ne. to amma wai bisa ga ta ko da annabi yayi an yafi? da kuma ma wanda zai to gene yanzu nan wannan maganar mu yi cancanta ta zama a mu yanzu al'umma ake nufi annabi yana wannan aiki amma mu muka hi cancanta da mu yi shi mu da laihuka suka yi yawa ya zama muna istighfari cikin wuni mu akalla sau saba'in cikin wuni wanda imamul Buhari ya rawaito wannan hadisi wa anil agar ibn yasar al daga agar dan yasar al qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam agar dan yasar yace annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ilallah ku tuba ga Allah wastaghfiru ku nemi Allah gawara fa inni atubu fil yawmi a marra ni ina tuba a wuni sau ɗari rawahu muslim to bayan saba'in sannan kuma ga bayani annabi yana tuba har sau ɗari kenan mu ya cancanta mu yawaita istighfari da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala wayan ga sai guda biyu da muka karanta akwai dalili a cikinsu su akan wajabcin tuba dan ga annabi sallallahu alaihi wa, wa alihi wa sallam yayi umarni da a tuba ai yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah wanda a cikin wannan muna iya samun fa'ida guda biyu game da tuba da bawa zai yi zuwa ga Ubangijinsa sai ya samu har fa'ida guda biyu in ka tuba ma Allah akwai fa'ida guda biyu da za ka samu a ƙarƙashin bayanin da ya zo a wannan hadisi na ɗaya ka sadar da umarnin Allah sannan kuma ka sadar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa tubu ilallahi jami'an sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ka sadar da umarnin Allah ka sadar da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallam ka samu fa'ida fa'ida ta biyu kuma da kake samu ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ga gashi ya ce yana tuba a cikin wuni yayi da sau saba'in ko sau saba'in a wani hadisin kuma yana duba har so ɗari a cikin wuni yana neman Allah gawara sannan kuma bayan wannan a cikin waɗanda hadisai guda biyu da suka gabata akwai dalili na farko akan cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine an mafi tsananin a ibada zuwa ga Allah daga cikin mutane ya yi kowa gaugawa da tsananin yin ibada zuwa ga Allah wanda ga shi yana tuba sau saba'in kuma yana tuba har sau ɗari yana ta istighfari yana neman gafarar Allah akwai dalili na biyu kuma akan cewa shi annabi sallallahu alaihi wa mai sanar da alheri ne da harshensa da kuma abin da yake aikatawa na aiki. shi yasa ma wata rana uwar ne Allah ya kara mata yadda ta farka ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar dare ga kawawu ne sun kumbura Ta tace ashe Allah bai gafarta maka abin da kai da wanda za ka yi ba gashi kana ta sallah har ka sun kumbura kana ta wahala Ya yace a akuna abdan shakura ba zan so in zama ba mai yawan godiya ba wanda an gafarta mai amma gashi yana sallah ya karanta suratul bakara ayi tunanin zai ruku ya dawo ya ƙara da nisa ya ƙara da abin nan ali imran wannan mu yau ma a masallaci ya zama na limami yana ɗan tsawaita to za a yi ta kuka ko koke wanda kuma dai nan idan muka diba fiqhu salati shi ma akwai maganganu na malamai kwarai a wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mu'adh dan Jabal Allah ya kara mishi yadda sai yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin Madina ta Isha sannan ya koma ƙauyen su shi limami to sai ya zama na wani ba Allah ya zo ko makiyayi na ya shigo a yi sallah da shi ya bar dabbobi ne gehen gari an yi sallah ai ta tarara ayoyin alkur'ani ba a dakata ba sai ya ja da bayan ƙari sallah ta yadda ya ce sai zo ya kai koke wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce to ni ga wanda ne ga limamin mu da ya kai to da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi mu'azu sai mu'azu ya ce turidu an kuna fasanan ya mu'azu mu'azu kana son ka zama fitinan ne in za ka yi mutane sallah nisa ba ka karanta sabbi zalbikal a'ala wallaili za ya sha ya ambaci kamar surori guda hudu to kun gani don haka kenan wani kuma sahabi ya ce ya rasulallah ija'alli imama qaumi kamar usman ibn mas'ud ne in ban mance ba yace ka sa in zama limamin jama'a ta ce anta imamuhum na sa kai al faqtadi bi adafihim amma kai koyi da mai rauni daga cikin su ina akwai bukatar limam ya kula da masu biya ta sallah ko idan duk samari na wanda kowa laye alawa yake bai da matsala to wannan ya ja karatu in akwai kuma du'afa masu rauni wannan kuma sai a sassabta saboda ya zama alheri ya game masallata ga baki ɗaya Allah ya amfana shi mu hadisin mu na gaba wa ana bi hamza daga baban hamza ana ana sabne malikin al-ansari anas dan malik malansari dan garin madina qadimi rasulillah mai hidima ga annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallahu Allah afrahu yana farin ciki bi taubati abdihi da tubar bawansa Allah na farin ciki da tuban bawa min ahadikum daga ku. saqada ala ba'irihi da ya fadi akan raƙuminsa ba wai irin wanda faduwa ba mutum na bisa raƙumi ya haɗo kaga in ya wadi a halaka ko wata rana ana hilin arfa wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana saman taguwarsa to daga can sama sai sahabin ya hado da ya fado sai taguwar ta ɗauki ƙawanta ta tattake wuya ne sai wuyan ya kare sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ko a yi masa wanka a naɗe shi a cikin tuwayensa a binne shi haka nan zai tashi ranar alkiyama yana mai talbiya ma'ana zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik don haka ma dalilin kawo ta magana cewa wasa alaba iri ne, ko aha ba haɗowa ba kamar ya yi tuntube da raƙumin saboda dama yana cikin daji ne na Sahara cikin rairayin hamada sai zamana raƙumin ya ɓace wa qad adallahu na ƙarin bayani nan ko wa qad adallahu fi ardin falatin alhali raƙumi ne ya ɓace cikin dajin a abin nan sunkurun daji na hamada muttafaqun alai wa fi riwayatin li muslimin wata riwaya ta ima muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi Allah yana tsananin farin ciki da tubar bawansa hina ya tubu ilaihi lokacin da bawa yake tuba zuwa ga Allah min ahadikum daga ɗayanku kana Allah rahilatihi da yake kan taguwarsa bi ardin falatin cikin ƙasa daji cikin hamada sahara fan fatalat ko fan eh, minhu sai ta kubce mai ita wa gara kuma tashi wa alaiha da amuhu abincinsa yana akan wannan taguwar wa sharabu abin yana a kanta ba a yi saminaha sai ɗebe tsammani daga gane ita gara kuma tashi da ta kubce a cikin hamada sahara ba a ta shajaratar sai zo wurin wata itaciya bazza ja'a sai ya gincira ya kwanta fi ha cikin inuwarta ga ya zo ga inuwa ya yi kwance ya sallama don bai da abinci bai da abin sha bai da taguwar ta riga ta kubuce ta tsini wa qad aisa min rahilati alhali ya ɗebe tsammani daga gani ita wannan takuwar tashi fa baina huwa kadhalika shina nan cikin wannan hali yana kwana idh huwa biha qa'imatun sai ga ta tsaye kusa indahu ga ta tsaye ko da ya halka sai ga kuma ga tsaye kusa gare shi ya shiga cikin wani irin tsananin farin ciki to saboda tsananin farin cikin da yayi kaza bai ku tsamiha, sai ya kama akalarta wannan igiyar da aka ɗaurawa ga leɓen ta na ƙasa sun maƙala sa'an ya ce min shiddatul farahi saboda tsananin farin ciki Allahumma an abdi ya Allah kai abbawa na wa ana rabbuka ni an mahalicinka wa a kaɗa a yayi kuskure min shiddatul farahi saboda tsananin farin ciki ka gani ko ya waɗi kalmar da na iya sa mutum ya yi ridda amma bisa daga kuskure na min kai shi haka farin ciki to Allah ya yi irin wanga bawan farin ciki idan bawa ne ya tuba kenan Allah yana son mu tuba kwarai da haka kenan shi yasa Allah ta'ala ya kira mu ga tubar ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi muna bayanin mu tuba ya kira mu sannan ya bayyana shi kai ne yana tuba sau saba'in a wani zubin kuma wata ruwaya har sau ɗari cikin wuni guda. Da idan muka diba a cikin wannan hadisi da muka karanta za mu ga akwai dalili mai bayyana muna Allah na farin ciki. Ya farin cikin Allah yake, ba mu sani ba, laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir. Allah shi ya san yadda farin cikinsa yake, amma dole mu yadda Allah na farin ciki. dalili na biyu da muke samu a a cikin wannan hadisi shine kwadaitarwa akan tuba saboda Allah subhanahu wata'ala yana son bawa ya tuba yana ma farin ciki in bawa ya tuba abu na uku ya yi kama da na farko cewa tabbatar da Allah na farin ciki <coughs> dalili na hudu ɗan adam idan ya yi kuskure a cikin maganarsa ko da ya faɗi abin da yake kahirci na ya zama harshe na ya rigaya to wannan haƙiƙa babu wani abu na laihi da aka gare shi don ba ganganci ya yi ba son na ya yi ya gode wa Allah sai ya ce ya Allah kai abawa na ni an mahalicinka saboda tsananin farin ciki yau ma a cikin rayuwar da muke wani in ya ɗauki kyauta ya baka kuka za ka ga wani an ba shi kyauta ya gama kuka saboda bai ma iya yin godiya ba saboda farin cikin ya yi yawa a niko da wannan kenan farin ciki yana kai ya kawo mutum ya rasa mina na zai faɗi ta wannan kenan sai hadisin mu na gaba idan lokaci bai kammala ba ko akwai saura ko ta mu na gaba وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga abu musa al'ashari Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukaki ya ya dahu yana shimfiɗa hannunsa kaga annabi ya yi bayanin Allah na da hannu mu ma za mu yadda da Allah yana da hannu ya hannun Allah yake ba mu sani ba Allah ya bar ma kansa sani mun san ba dai irin hannun ‘yan adam ba ne Allah na shimfiɗa hannunsa da daddare liyatuba musi'an naha don mai laifi na rana masu zunubi da rana wato sai su tashi cikin dare su tuba ma Allah wa yubsitu yadahu bin nahar yana shimfiɗa hannunsa da rana a cikin wuni liyatuba yatuba musian musian masu laifin dare ko liyatuba ko musiul layl ko dan masu laifi cikin dare su kuma da rana su tuba kenan ana tuba da daddare ana tuba da rana ba a keɓe lokacin tuba a sai lokaci kaza ba Da sadaka tuba ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa matsawar kayi tuba na gaskiya Allah ba zai bar wannan aikin na shimfiɗa hannunsa cikin dare da cikin wuni ba hatta ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga mahadarta rawahu muslim da an ce mahadar rana an sanya mako to idan aka kai ƙarshen al'amari a rana za ta bullo daga yamma ta yo gabas wannan ya nuna kenan an ruhe kowa ta tuba da zarar rana ta bullo da yamma ta yi gabas an ruhe kowa tuba in mutum ya tuba sannan tubar ba ta da wani amfani gare shi bai da bambanci da wanda rayuwa sai ta kawo gargara ya yi tuba <clears throat> hadisin mu na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha duk wanda ya tuba gabanin rana ta kullo daga mafadarta taballahu alai Allah yana karɓar tubansa ina Allah yana son mu mu bayi ne kuma yana son mu tuba kuma ma in mun tuba Allah ta'ala yakan karɓa mana tubar abin da ya mana saura kawai mu ci gaba da himma da ƙoƙari ganin mun tuban ma Allah saboda sahiyanmu da mareci muke aikatawa. imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisin mu na gaba wanda kuma kila shi za mu dakata a kansa saboda lokaci wa an abi abdurrahman an karbo wannan hadisi daga baban abdurrahman abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar abdullahi dan umar bin ah, bin al-hattab dan khattab radiyallahu anhuma Allah ya dada da Umar da ɗansa Abdullah annabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace inna Allah azza wa jal lalle Allah mabwayi mai girma a yaqbalu tawbatal abdi yana karbar tubar bawa malam yugargir matsawar rayuwarsa bata kawo gargara ba lokacin da rayuwa ke ƙoƙarin fita Allah na karba tuban bawansa matsawar rayuwa bata kama hanyar ficewa daga cikin jikinsa ba kenan ana son mutum ya tuba ma Allah yana lamun lahiya ba an ce in ka tuba baka da lahiya tubar bai ba amma dai saka rayuwa ta kawo makwarkwara ko ta kawo gargara sannan Allah ta'ala baya karban tuba wanda imamu Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi kuma kamar wada al Tirmidhi ya saba Allah ya mishi rama ya yi bayani cewa wannan hadisi hadisi ne hasanun ma'ana mustawa ta shi hadisin Hassanun. idan muka diba hadisin ga za mu samu akwai a dalili guda biyu a cikin wanga hadisi na farko daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar tubar bawa ko da ko tubar ta jinkirta in dai bata kai lokacin da ya kai gargara ba ko da ya yi ta laifi ya yi ta laifi ya daɗe yana laifi misali na kila mu ce ya shekara goma yana aikata laifi in ya tuba Allah yana karɓar tubar amma dai mutum ya gauga wurin tuba ya yi ta jinkiri saboda bai san rayuwarsa ba abu na biyu da muka samu na dalili cewa idan rana ta kullo daga yamma ta dumbaro gabas to daga nan an rufe kohar tuba wanda kuma kamar ƙurbus sa'a ne alƙiyama ta yi kusa kwarai da aka cimma wannan lokacin na rana ta kullo daga yamma ta yi gaba to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mu tuba kuma in mun tuba Allah ya karɓar mana Allah ya muna muwafaƙa da dace ya sa ayyuka musu zama dan da ɗaya da shi kuma wannan darasin namu na biyar ne ya dakata insha Allah a darasi na gaba za mu tashi kan hadisin zirra ɗan ƙubaiji. Sabi a wani rabbi ka rabbi la'ayyar zai ya ma ya fi kun, wasalamun alal mursalin, alhamdulillah ya rabbi la'alamin, sabi a wani kallon mabi amdik, ashadu Allah ila ila an astagfiru kawatu bilik.